Assalamu alaikum. A yau za mu leƙa jihar Gombe domin duba wata ƙaddama da ake kan wani fili mallakar Alhaji Adamu Muhammad, wanda ke zargin cewa wasu mutane da haɗa kai wajen sayar da filinsa da ke unguwar Bahar Kwatas da ke Gombe. Waɗanda suka sayar da filin dai sun yi amfani da sunan mai girma gwamnan jihar Gombe, Alhaji Ibrahim Ɗan Kwambo, cewa shi ne ya karɓi filin daga hannun shi Alhaji Adamu, ya kuma baiwa wani mutum mai suna Haruna Umar. inda shi kuma haruna umar ɗin ya sayar wa wani mai mukamin sarautar gargajiya nathan ɗari da ke zama maji daɗin waja batun da ya kai ga kotu inda har ma alƙalin kotu ya dakatar da wanda aka sayar wa filin daga yunkurin fara gini ga wannan fili da ake takaddama a kai shi da alhaji adamu muhammad ya musanta cewa gwamnan jihar gombe ya karɓi wannan fili daga hannunsa ya kuma bayar da shi har ma ya tabbatarwa da wannan fili cewa shi bai taɓa zama da gwamna ya yi wata magana a kan wannan fili ba Yau za mu wa Alhaji Adamu Muhammad damar bayyana abin da ya faru. Suna Nasir Fili Hashim. Wata matsala da ta same ni labai domin wasu mutane idan su alburga sun haɗa kai Haruna Umar da Idris Kaltume suka haɗa kai suka sayar min da suka sayar da wani fili na a wani mutum mai suna Natal Ɗari maji da haɗin waja wanda wannan sayarwa mun bi diddiginta kafin mu yi nisa waɗannan mutane don mai matsayin su ne eh to shi dai aliburga tsohon ma'aikacin lon ne idris mai ma'aikacin lon ne haruna umar ma'aikacin lon ne su suka murda suka sayarwa na tarɗar miji daɗin waje filina da suka sayar masa ina zaune a gida ya ka zaka ce ni wani ka sai da filinka ne ce a ya aka mun ga ana gini a filinka ana gini ce eh. na je na ga ana gini a ranar na kai kotun alkali sani ta fantami na sa alkali sani kotun ta dakatar da wannan gini muka ci gaba da hira a gabansa kafin mu yi nisa ma a wannan hira bari mu ji shin filin nakan na a ina yake kuma mai girma wannan filin ya kuma kai ka mallake shi yawwa filin nan na saye shi a hannun yariman gwana hakimin taura shi ne ya sayar da wannan fili mai kafa 200 tsayi faɗi 180 na sai wannan fili da shekara tara muka fara shara suka zo suka mace sun mallaki fili wai gwamnan jihar gombe mai adalci suka karya da shi suka ce ya karbi fili a hannuna ya bai wa haruna umar haruna umar ya sayarwa na dar maji daɗin waje wanda wannan abu ba gaskiya ba ne wannan fili yana daidai ina ne filin nan yana yamma da buhari kwata dab da bakin kwari shine karshen yamma kofarsa tana kallon kudu. Wato dai wannan anguwa ta masu hannu da shuni ta cikin garin Gombe kenan. Kwarai da gaske a nan eh, filin yake. Wanda tun ma ba su hannu da hannu ba su damu da gumba. Dan babu gida ba gini ba eh, ko ma nan ne ake kira GRA a inda turawa suka zauna. Kwarai da gaske GRA ne. To da guri ya daɗi suka zo suka sayar wa maji daɗin waje da fili na kai ƙara muna buga shari'a shekara uku da majina Wato yanzu bari mu je daga nan da ka ji an ga mutane ana gini a filin ka ka kai kara sai aka fara shari'a ya aka kotu ta dakatar ana shari'a muna shari'a har shekara uku a gaban wani alkali wanda yake can daura da mai dugu hotel hotel ɗinsa sunan adres ɗinsu ma ana cewa kotatin shine kotunsa yaya ambakar saboda nuna cewa sun kama wata kafa suna ganin suna da gaskiya suka je suka hada da cibjoji daga ofishin cibjoji ake turo lauyoyi wai suna wakiltar mai girma dan kwamba mai adalci wannan kasa da adalci shi bai san ana wannan abu ba amma sai a tura ce wai wannan lauyoyin gwamna ne suna wakiltar gwamna wai gwamna ya karbi hannu a fili a hannuna ya baiwa haruna umar haruna amma ya sayarwa natal ɗari miji daɗin waja to muna wannan shari'a da sunan haka ni kuma na san gwamna ba zai aikata wannan ba amma ana dodorudo da shi akan gwamna ne yake shari'a da ni din nan da kake gani wai gwamna ne yake shari'a da ni wanda ni na san gwamna tsakanin da shi sai dai alheri sai dai addu'a alheri wato suna nufin gwamna ne yake son wai gwamna ne yake shari'a da ni a yanzu maganar da ake yi da gwamna muke shari'a za a zo da lauyoyi daga ofishin chief joji da kansa yake turo lauyoyi su zo su tsaya wai a madadin gwamna suna shari'a da Alhaji Adamu Muhammad akan fili na wai gwamna ne ya bayar ni kuma na ce nawa ne gwamna ya karba a hannuna ya baiwa haruna umar haruna umar ya sarwa na tardari maji daɗin waja saboda haka suke turo suke tsaya wa gwamnati akan wai ka da gwamnati wanda ya san gwamna bai san wannan ba mu dawo ci gaba da wannan shari'ar yadda take a kana ci gaba da bamu labari yadda aka yi tafka wannan shari'ar a kotu a tsawon shekara uku kwarai da gaske muna kotun suleiman yaya muna shari'a na har tsawon shekara uku ina da lauya sande sande din nan wani abun mamaki wanda aka siro filin na kawunsa ne amma sanda ya tsaya mu tsakani da Allah muna bugawa muna bugawa dan ko yanzu mutum yace zai dauki sanda akan ya tsaya masa yara ce ya dauke domin yana da alaji yace alaji Adamu nace na'am yace ka ji an ce wannan mutumin da kake kara kawuna ne ai ba shi ya dauke ni aiki ba kai ka dauke ni saboda haka zan maka aiki tsakanin tsakanina da Allah a ah, kana ci gaba da ba mu labari na me lauyan nan kace ya faɗa maka wato lauyan nan sai ce ma alhaji da na ce na'am yace kada muna cikin shari'an nan wani zo ya ce maka kana shari'a da kawuna zan zalunce ka saboda haka ka yi ka tsaya tsakaninka da Allah kawai akan ni amana ka bani kuma shi kawuna bai neme ni ba kai ka neme ni saboda haka ni zan maka aiki ne tsakanin da Allah kada wani zo ya ce da kawuna kake hira a hankalin kai tashi nake to babu laifi ana nan ana nan ana tafiya sai ya ce min ya je ya samu kawuna ya samu kawunsa sun tattauna da shi akan zai haɗa mu da shi i roƙe ni alfarma isai filina zan daure in sayar masa ya ce ito kasan ni ina da yan uwa ne ma amma duka dai ba zai gagara ba a matsayin na ɗauke ka aiki ka nema alfarma a gona ba zan gagare ma ba in yi buƙaci fili in akwai halin sayar masa zan iya sayar masa in kuma babu hali shikenan mu je mu ci gaba da hira Allah zai goyi ba mai gaskiya saboda haka muna nan muna ci gaba da hira a karab sai lauya barista da sai ya ce min alhaji adamu ce ce na gano wani abu da ban gano ba a wani hira ya ce menene barista ya ce filin nan naka da muke shari'a takaddun da suka ce gwamna ya ba su hannu da hannu akan sun mallaci guri to sun sai da gurin da shekara biyu tukunna wannan daɗin takaddun ya zo kaga wani abu ba gaskiya ba ne ya za a ce ka sayar da abu kuma ga ka sayar da shi bara can? kuma takaddun mallakar ka bana suka nuna kaga akwai wani abu akwai wata kwana wacce ba a gane ta ba Shi shikenan nace bar ba damuwa yace amma a madadin wannan zan haɗa ka da shi kawo na ku daidaita domin roƙe ka in akwai hali ka janye wannan yara'a shi kawuna kuma ku je ku daidaita akan magana fili in yana da bukatar fili amma ni wannan abu da na gano na san akwai wani abu wanda ya faru kafin wannan sai na ce kana ganin haka zai yiwu ba matsala ya ce a ba wani matsala ai aiki ka ɗauke ne kuma in na gano inda zai zama mafita tsakani na da kai to in na baka shawara watakila in ka bi watakila shi zame mana alkhairi gaba ɗaya ce to ba damuwa sai ce ya buga masa waya kawo ce a a madadin maganar shari'a da kuke da alhaji adamu ni ina ganin mu haɗu da ni da kai da shi ku yi satala a wannan shari'a alhaji adamu ya janye wannan ƙara zan roƙe shi in ya janye wannan ƙara kai kuma ka sai filinsa ka biya shi in ma ko wani abu da ya ɗaure ni a shari'a ka rage masa ya roƙe ni akan haka ya nace to ba damuwa ai ni a matsayina na musulmi in kai min haka to ina ganin mafita dai ake nema to a ƙarshe dai da ya shawarce ya ce sai ya shawara da ya shawara da ƙarshe ya ce ya ci gaba da hira to duk ƙarfinsa da ga gadara yanzu shekara kusan biyar muke ya yi yunkurin ya je sai da filin ma a kotu ta ce masa a raja da mun san yayin kiran sun na afir kuma ya ɗaukaka ƙara kuma za a ci gaba kuma ni yadda dogara da Allah haka nake ganin ɗan kwamba ba zai karɓi fili a hannuna ya bai wani ya sayar musu ba ni na tabbatar da wannan dan kwambo ba zai karɓi fili a hannuna ya sayar musu ba. Idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu kawo muku sauran tattaunawa da wannan fili da Alhaji Adamu Muhammad. Yanzu a madadin Nasiru Adam El Hikaya, Nisar fili hashin gumar ke cewa sai wani makon idan Allah ya kai mu. Mu kasance lafiya.